A maraɗi fiye da wuraren noman rani 200 ne aka keɓe manoma sun shiga cikin waɗannan ayyuka tun bayan ƙarshen damuna, in ji Muhammad Kabiru jami'in bunƙasa noma na jiha. Ayyuka ne da aka soma tun farkon watan Nuwamba bayan kammala ayyukan damina. Manoma suna ta ƙoƙari wajajen noman rani da muke da wajen 228 a wannan jiha ta maraɗi. Ana iya cewa ayyukan noman rani a wannan shekara sun fara a cikin sa'a. jama'a tare da taimako da muka samu daga abokanin hulɗa na gwamnati abin da ya shafi noman shu da salati da zogale da kankana tuni ma har an fara kai su a bisa kasuwanni Kenan a yau za iya cewa wani ƙari ne bisa ga mai da hankali ga noman rani. Abin ƙaruwa ne saboda kowa ya sani ayyukan noman rani suna cikin tsarin gwamnati na ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Sannan kuma wata hanya ce na cike giɓe rashin isasshen abinci da kakar damunar shekara bana ta bada ga waɗansu manoma. Kenan tare da wannan ayyuka na noman rani za a haɗa abubuwa biyu ne. Wannan shekara mun lura da yawantar musamman ma malo a yankin Maraɗi, ko me ya kawo haka? Wannan kakar malo ana iya bayyana shi ne da tallafin da muka samu da kungiyar FIDA ba fida kaɗai ba ce akwai fawo da suka dafa mana sannan akwai projen pepe yawo su ma sun dafa mana sosai da iri mai kyau sannan matsalar da manoma suke fuskanta a wani karo shine rashin iri suna ja baya tafiya nema ko kuma sayan iri mai kyau amma a wannan shekara gaskiya fida ta dafa mana da iri mai inganci kuma mun rarraba shi a lokaci sannan shine yanzu haka ya ba da sakamako da kuke gani akwai malo da kankana da salati kati da shu da ana kai su bisa kasuwanni. Akwai bacewar gulbin maraɗi domin wasu mutane na cewa ruwan sama da aka samu sosai ya taimaka wajen samun waɗannan 'ya'yan itatuwa. Haka ne? Wannan ruwan gulbin a wannan shekara sun cika sun batse. Don haka ne jama'a suka yi ta amfani da damar suka ta shuke-shuke. Don haka ne kuke ganin ko ina kayayyakin da ake kai bisa kasuwanni a wannan L'abondance de ces fruits là sur le marché à pareil moment.